kaunar da nake miki a duniya Allah ne sani ina kai zuciya ta nesa ne ba ina ba wallahi tallahi ina ba sau wai to yanzu abin da nake so da ki ki higa ciki in kika higa samu ki dan ɗibi dan tuwanki kada ki fito kada ki kula kowa ba na son ga kin kula kowa hige ciki saboda kai zan dawo da daddare saboda kai ubanta ne ni mijinta ne mijinta eh ni mijinta ne mijinta baka ce eh kai kai mijinta ne ni mijinta ne malam don aje keke na a nan nake ajiyewa kai dan gidan waye a garin nan kai waye a garin nan baka san alhaji bishasha ba alhaji bishasha ina ji dai ana alhaji bai haya gafara gafara man ture ni to ai da ka ba zan magana ba ture ni dan zan ka ba zan magana ba kar ka za ka yi da ni za ka yi da ni ni za ka yi da ni a heba ka da kunya wallahi kowa ubanka a garin na yau sai ya ci uban shi kai ba sa yi na bane da ubanka zan yi wallahi sai na yi da ubanka ita kuma bari zo wallahi yau garin ko mai garin garin nan da isa haɗa mu da shi billahi da zan zuru ga iska eh? wallahi da ke iska ta tashi ana eh? gaji ba daɗi wallahi ta shiga ta wannan wallahi da mutum cikin hulan nan wallahi eh, wallahi Seven, four, five, six, seven, eight. <laughs> Hey! Yanzu mama dawo daga Asakudi. Eh, abuda esa na ba ka wana kudi ka se tu da gba kana gina wuce na bushe kuluba ya ala la ya raba ni da wala tu da su ka shinku kala kala ne eh. za ka ja na su shinku me shinku to akwai me shinku yan 419 to yanzu ina zuwa ibro da kata ba wai kaga an kawo ma wannan kudi ba kaga duba shi danke ne ka nuna mara iyaye ne to ina zuwa rigakafi bari bani tukuna to bari bani. to ya baka abu da sai na magana shi ya taimake ni kudi na fita gurin su yawa kudi na da ya fita gurin su shi ku shi ne ya taimake ni a'a ni wannan dana ne in ka dubi wuyan daga wuyan abin da ya kaka ai duk ta ne ah. eh, mun nemi uwar da uban ah. mm. to ya kake babanci ne Riga ka bashi nawa ne kai kai ka min raini ba zan yi magana ba to yi min na maka to menene muna tare da shi to kuna tare kai min raini kai kaman. to ni kai to kai kai ni na fi kai kai Allah zan ya mutsa ka ni kai eh. ami a soja haya yi da eh, kwata a abin da ka fara it's time for my money kirga na kin kirga ba zan kirga ba kuma mu ba za mu tauba sai an kirga zaki na fi kaskanci a'a wallahi na fi kaskanci waye ni kuma ni wallahi billahi ka gani na wallahi tallahi ni injin faci ne ni au mai sauki ne ni ba da ka taba ni gwanda bari kai ruwan sama ka rungumi taran soma sha sha sha eh sha sha sha kai din banza kai din wafi kai da na rasa abokin masifa nake kai na. to ni kuma in tsabar masifa in masifa ne ni in tawo masifa ta tashi taron hanya nake tirela ta zo ta ni wallahi ka ci darajar mutanen nan wallahi ina ji ka ci darajar mutanen ah, ah. eh, wallahi ka ci darajar wa'annan mutanen um, na mi ke fo yawwa ba matsala ba ah. kawo wannan honorable kofa gidanka ba dan haifi shi ba ko haifi ka ba na fi shi ma a na fi shi ai kan kai masa sala sala eh. bari ne masa gaba gaba eh. abin da ya kawo mu ka dai gane na na gan na madal <laughs> Allah sarki eh, to akwai yarinya ta nan gida ta Allah ita shi ikonsa sai rabe ni da kaunarta ita wannan yarinya haka ne to sai na je ina ƙaunata da aure idan ka haƙura an ban ita falillahi alhamdu idan baka ba ni ita ba gidanka akwai akwai wannan motar tura hanya nan gidan za yi hanya da shi nan daga bakin nan zuwa nan eh, hanya nan yan acaba nan yan mai mai kai ga haka ba eh, duk da gidan sai a kare shi mulki eh, ne Allah ya baku dole ne mu zuba muku ido sai na kuka da mu yawa eh, mu kuma sai mu fawala wa Allah Eh daga ƙarshe Allah ya bi mana kaji. Abu mu bayan wurin Allah maka da. Eh, eh. Ka je ka gaya mun baka. Ban gaya ma ma gaya ma. Ni ba zan gaya ma baka. Haba haba mai shayi. Ku da kuke da gwamnati. Ya. Haba. Ku da kuke da gwamnati. Ku da muke da Allah. a ni din ma na kama Allah <laughs> ah, <laughs> eh, eh, ai kama Allah ne kai ni ga wannan matsayi haka ne eh, kuma yace ko a aura min Allah bai ce ka zalunci ba ba ba ba aura ban mm, ya zama dole ban ka Allah ta ta ta ta gigi ta labada fara da kai ba shi gaba ɗayan shi nan ka ga shi anan sai ka rubuta ya amince ya amince dole hannu da ku ne da gwamnati ka sa hannu da gwamnati mu da Allah sa hannu sa hannu na dole ne dole ne Eh? ai shi ko kana so titi bi ta tsakiyar gidanka mm. sa wallahi sai ni kara goma a gidanka sai sai kara goma ya ma me za ka sa yau eh, sai kai dango nan inda kaga sai kai wakafi haka irin eh, ai la kwasa na zuwa kai ma wani la kwasa na ka sa hannu ai bari na dafa wa'annan ta kace sa hannu kar ka huda mana akwai takardu a tsakiya na masu muhimmanci mm, ya zan mata sai ka dan haka da kai mm, ja haka ba ko ba sai ya yanda rabu biyu a ah, ya ba mu da Allah ba mu ba mu ba mu ba mu ya amince eh, eh. samar hannu samar hannu ah, in ya samu hannu ai bari ya a ah, shikenan an gama Eh. ku kuna da gwamnati ku muna da Allah Allah eh. sarki Allah eh, sarki Allah sarki ku muna da Allah ya sai a turo ta to ya a turo ta ta ga gwani a turo ta ya sai a turo ta aiyo kuma ai ya zama dole tunda kuna da gwamnati Allah sarki mu kuma muna da Allah ya sai a turo ta eh a turo ta kuna da gwamnati mu kuma muna da Allah na ce sai a turo ta a ah, ya zama dole kar ka faɗi baka ya zama dole kar ka faɗi baka ba zan faɗi baka ba to shi kenan ka Allah idan ta zo ka rage zance oh, ya eh, saboda ka ruwan beran masa da gwamnatin ba su in ba haka zai zama da gidan nan hanya duk ya shaguna sun bi sun tutture masa shaguna ba ka ba za a koma gidaje ga su nan ran kai dade ya to to shikenan amma da da gwamnati ba da su eh, ni dai ba ta karya wuya to ba ta karya wuya wanda eh, ka wala Allah kana shikenan mun bar Allah ran kai to shikenan eh, Allah bi mana kai kenan amin amin amin sanin dai sanin dai sanin dai lafiya kalau lafiya lau bewar Allah Allah ya taimake ki wato ni ne sabon kansila na wannan gari wato wannan bawan Allah shine wanda Allah ya ma promotion daga sai da shayi ya koma kansila a'a ka eh. daina magana shayin da Allah ɗan eh. makaranta ce bata san na sai da shayin da ba ah, eh, daga wani matsayi na zo zuwa wani matsayi to bewar Allah ina kaunar ki abin da isa ke Allah ne ya taimake ki akwai mata da suke ruwa a wannan gari ruwa a kaina yaushe ya inna lillahi wa inna ilaihi ya nan wuce to ga hanya nan bana sai ji ba ba shi guri eh, eh, eh. ki bi sa hankali dan ma an janye masa yan sanda ne to baba dan ma an janye masa yan sanda ne ya ya ya girgida min zuciya ya girgida min zuciya abin da mutum ya maka ko me inda gaban ya ne ka hakuri ya girgida min zuciya ta bai zuba baiwar Allah ke Allah ne ya taimake ki tun daga lokacin da na ci wannan kujera idan kin ga yadda 'yan mata suke tururuwa a kaina tirin ruwa ba ni da hutu sai da nace eh, ya mata a adana barin su suna zuwa ofishi na wai yaushe aka haka ya shekaran jiya ne ka ka ka ne mun ka ka ne mun ka da ka ne ban sani ba ne eh, <laughs> adalla adalla abinda za ki na mm, abinda za ki na saboda haka Allah ya kai mu jibin na fito daga ofis sai tuho gurin ki ya sai a gama komai a kare komai saboda komai zama komai <laughs> eh abinda za ki na eh haka ne haka ne za yi eh? eh eh haka ne eh a da ya dan ya tsada dan tsigo mata dan wani abu ne ko ko sai mun eh duk wanda zo tabi gaba ɗaya zai bada kuɗi abin da ke a jikin shi gaba ɗaya ke bi kira sama da so <laughs> ai kuma ni din kai na fa ka san da yake fa ba mu fara dauka ba to bai ba fara mu ba idan ka biya akwai canji da na karɓi kati haka ne ba ba ba haka da kai ba a kan saboda ba ka ba ta ko sai na batar maka ba da kai ne ba haka da kai ba saboda Allah ya tabbata ni kai da ba karyawa ne ba kun ban da Allah ban ban ban rike na ki yi hakuri kar ga kar ga wani ranki ba wanda so mu tabu ne ya she kan na ta turowa na biyu a tifa zan turo da kudi muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje yanzu duk yanzu duk yanzu kunyar da zaka ba mu kenan a garin nan mu tara jama'a mu sadaukar da rayuwarsu su zaɓe ka ina magana taki ba labari gonakin mutane ka karbi aka yi fili ya wuta duk duk ka bu ka ci gargala daga lokacin da aka zaɓen zuwa yau akwai wanda yunwa ta kashe ni kake gawa haka ai misali kenan akwai wanda yunwa ta kashe a garin nan ni nake ma magana eh, ai ba ku gano ni ba ba ku gano ni ba idan kuma kuka sake ai ai zan kunna zan kunna bala'i da bani abin da nake so ka gane ranka ya dade boko dai ai na bashi girman sa ka kawo korafin ka a taimake ka maganar wai korafa korafa a'a ko a bada rance ko ai wani kaza ko ai wani kaza ba shine a gabana ba to yanzu magana firamare da za a yi da bohol da za a yi da gurin tuka tuka da kake za a yi eh. da makabarta da za a gyara a kara mata fadi eh. da hanyar da za a yi mana ta mota muke fitar da amfanin mu da takin zamani duk ta rushe kenan duk taru rushe kai babban takin zamani in kara miyar gida na maki kai kansila um, kake ko kawun tsila na ce kawun tsila ba kansila ba san Allah idan ba tafi birni mai martaba ya turo an kore ka an maka kiɗan kalangu ka bar garin nan ba Allah ya ne mun albarka ni nan an gaya maka aikin ban ga aikin wofi ai ba san aikin kansila ba wannan ba aiki na bane ba aiki na ku gaya mun korafi idan na ga dama to in kai gurin ciyaman a taimake ku ye magana nake ma ba kana gama da a a ana ba kore. gare kwa a mutuwa ba kwalbati a taimaka mana sai na ye ba kwalbati kwalbati eh to kwalbati eh irin lamba tudu nan ba to Allah ya tsine maka albarka hmm, haka ai wani rabin ne babban abin da za a yi maka guda daya eh. tun da na ga akwai munafurci akwai bakin ciki a tattare da ku Ga daina nuna ban je gurin mai martaba ba a turo da ka binni da turo aya sai sai ka san mun yi jayayya da kai aya kwa ka ji hada wani wani tuka tuka ai babban tuka tuka a tuka tuwo a gidana a tuka teba a tuka dan wake na ebi taliya ina da bakin cikin girki na hawan da kujerar kaji ina da bakin cikin naman kai har yanzu ragada da bata ba ga baki ba ragada da ba eh ko akwai magana ah, a wannan rabul eh, ko akwai magana rabul saboda an ganni da mukullan mota ake bakin ciki da kuɗa mota sai dai makara Allah ba kwata na hakuri Allah ba kai ware ai maganin maganin Allah shi da jama'a ne suka zaɓe shi da ƙuri'a kai kuma fa Allah ne ɗora kai ne gadar mahaifinka kai ne ma gadar na mahaifin ne kuma mu za a biya wa makirci da wani kulle-kulle wai me za a yi masa yadda muka tara samari suka dinga yawo da shi a garin nan ana sai sai alto sai alto eh. to samarin da mu tara a matsayin mulkin ka ana ba alto mu saka su a gaba su je sakatariya wallahi suna zuwa sakatariya suka ce su ba su san saman an gaba ai ga sai take eh. eh. wato kin ga babanci ne dudin nan da yake gani to duk wasu abubuwan da kika ga yake kawowa to ni nake cirowa a jihuna nake bashi kin fahimta kuma kin san ita rayuwa ba yanda ba ta tafiya kin san sohi yakan sa wa soko riga ya ce cikin mutane ya soko kuwa soro to don haka magana babanci ne duki gobe ma'ana wannan lankan soyayyen nan taki ki dora ma a kwakwalwar kaina ta fahimta ya ya wannan ki eh ya ya ga gane abu mutumi na ina gyara ma kai ne ka tare ni duk ka tace so gida na ya kari gara zuwa yo to ai na zo in gyara ma fashe ne mutumi na kar ka ka gyara mini ne ke mini ne na ga maki cewa yana so na shi ne ke hey mba ha to fiya ba ke ke ke ke hey to sai dama kai ka zo ka shi mana ne na zo ta Allah ya kama ni Allah ya kama ni to me kake nufi me kake nufi ka mana jarige na ka mana zage na nuna ina sallah okay okay okay bari ga maka to ide ke da iska ne yes to ni na shi ni baba da iska ne to ni kuma ni kuma yin iskanci ne nan da kake gani na ni na da me kana shan yi ka dama wani ni ka sha da yake maka wallahi ta tallahi as from today yes na makara gani ka nuna mun ya an nuna ka zaka shi shan wallahi zan ka zaka shi shan zaka shi shan wallahi zan ci zai zaka shi shan kai dan banza da yake maka to as from today eh. wallahi na kare gani ka a hanya inda gidan nake zaka shi kuma uban to sai na shi tu kuma buru ba ma ni kuma ko a hanya muka haɗu da kai ka ce mun sannu ni he na girbe ka ina kujin da ka sa na waje ka ce je ka kawo ma ya kudi ina kudi nawa to na karba ka karba na karba na tuna cinye kaci kaci ka eh. kaci ka ko za ka ta ina ma o ba bulo ko dola ide kana ide kana magana dola ka ka gyara ba eh, ka ai ba kana fula da miyo to shejiya salamu alaikum waye nini yanzu saboda Allah saboda annabi da tije kenan ga furfura ga komai amma ka juya magana to haka ne ra'ayi cin dan wake da diga amma mai magana a zauna a yi dangi su faɗi magana kowa ya yanke magana amma shi ne nace haka ne ra'ayi cin dan wake da diga ko kai saka ka kai wannan ya ce ta zo da ban san za ta yi farin jini ba na ɗauki alƙawari kuma na ga ta zo da farin jini saboda haka na canza na ba da akuya ta tuzo ta lalata min danga ai ba zai yi ba au bayan mu din shine akuya ta danga eh, eh. kai din aya na rike ka ah, yo ai din dai ai na ai shine na ta aya na rike ka ni da kai na din dai ne kar ka mire kar ka mire ne kar ba mire ba ba ba ba ba ba ka mire eh, na ce ka mire dan iska mara mutunci na faɗa ni kada gaba. na kai na daga wallahi ba ni ka daga wallahi kai na daga ba ni ah, ka daga to wani daga ka za wannan kada daga wa ha ka faɗa mu ji dan iska mara mutunci yawa ya haife mu ya bar mu ba ni barki nake ba ni da kai nake <laughs> yaro kenan <laughs> yaro duk ya fa sai da na gama aka gama wannan yayin ni sannan yo bayan ma ka fara guzurin shi kan ma tafi lahirar ma ni tafi lahirar da biya ka tafi ana tunanin kauda ka ana tunanin haka ne ko ba haka bane eh, ba haka bane banza ni ba zan zage ka ba ka zage mana ah. wallahi su mun da kai a gurin nan da bi na zo alqur'ana mutiyaci mutiyaci he yake faɗa mai arziki fa ya sannin dan garuna sannin dan garuna ka ajiye ta kai maka ta tara maka bankin duniya yo na kulaka na kula ka kanin babar kama haka eh ƙari tantirancin sai bani ka gama eh. dan barin mutunci haka kanin babar kama ya ƙari tantirancin sai bani wallahi eh? sa'adu ko mudi ya sa'adu ko mudi wannan wannan lafiya dau dai mutu a ba shi ba lafiya to wannan ba shi ba wannan ka din din din banza dan iska ka san shi shi ka daga Wawa, to ka fito mana, ka fito mana ka faɗi gaskiya ka ce ga wannan na zaga. Wal kai. Yaro kenan. Yaro kenan. kan babar kai na ya adabe mu. Ya ce muna bi dala, amma shi kuma ya iya buga sunuka. Ni ba dan sunuka bane. Kuma ba a isa a sunuka da ni ba. Sai dai wai na ce wai ni ba dan sunuka bane wai saboda haka wai wai na bi dala. kana bi dala kaji shege to mu mun sa Allah a gaba mun sa Allah a gaba mun sa muna cin albarkata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kai sani kada wani kuna bi dala to masu shago da masu rumfofi da su kai bakin titi aka ruhe su su ma bi dala suke yi ya ba za ki mata magana mana ne zan ce ka riga ka komai ka an anshe kuɗin mutane wallahi ka rage son kuɗin kuɗi wallahi ka cire wannan abin rage son kuɗi rage son kuɗi kai iko sai Allah ta imatu wala baki isa ba baki isa bai sai dai ki tsage in rabe bi za ki rabe ko kuma ki ma ko ko wallahi dai ki na riga na riga na yake abin da na yake wallahi baki isa ba dan agwagwa kike so ba dan auta ba ya ce ɗan ababa kike so ba na magana kina wannan mayalmin kai kuma ki waya ne nan ko me yasa ne kuke zama munafukai in yaro yana yana rigima ko ko sai ya za ku kwanta masa da hankali kai ma ka san yadda za ka kwantar mata da hankali to ba ni ni na fita ba shikenan sai na dawo ka ba ta abin da take so ba na umurci eh to ni ni ma ni ma ba ni yadda na kashe aka bani ba haka sai ka aka dauko ki aka ban ba sai da na kashe kashe ma da babanki da bai ga kudin ba ta yake wannan mummunan amma da ya gane naira ai bai ga munin ba to ni ma sai na danka wallahi na danka sai na danka wallahi tallahi na danka wani huhu lahu wa an bashi mukami in fara gyara uwar ka ita ba rabin rabin take bayarwa rabin buhu in an noma da mata da buhu ba riba ba ne riba ne shege 我黑眼子也好不了吧，大眼睛可以，好可以好过了，这姐以好过了，哎，我等会儿好过了。 da bakin ciki ba kai kaɗai ba kuma ba mu ji daɗin wannan abu ka yi haƙuri kaga za mu je mu samu baffa komai zai yi ka ka tafi gida wallahi an ce wallahi ta wallahi ba a kyauta ba wallahi wallahi ga wurin aji ta kuma kawai shan nono ba an kai alkawarin yadda aka wani lawa mu dawo yadda kira ka duniya ba zai mu tare shi ba Rage ciki abu. Ka tashi ka tafiya. A ɗan Ka ka tashi kar ya zo ya ƙara maka. Eh ko ya ƙara duniya hutu. da Ka haƙuri eh. Kamata a ce buga-buga an ta na wayo. nare na na wayo mubeni bi muka ukara abuye kama memoko muteki action di anu mu mushi ubenka shine muka ukara abuye kama mushi ubenwa mushi ubenka buga buga wana Ojo. Eh, mushi eh you understand. Shine ate be pieri ka ukara akurika. Ya she kuti na wa wa. Ya she kuti na wa two three times they collect my money. Ama ayanju baba mata mnonba. Ba shara na ba. ka kaya yi magana nuna bari na kaga ma magana saboda na san gari akwai sarki akwai dongori a yi magana kai an ce don wanka na na makwabcin juna ne ko ko don wanka shi ne ya sha nunu ya bari manka mama ya yi kashi wannan sai na yi kashi buga buga ba shi ne ba ba ba wani ne kare mu na da hankali yi mashi magana dala dala Allah ku taya muku dala dala to yi duk wannan magana da kuke yi kai wannan kwashe kwashe ma da yawa yake na na ka na ne na ne wani ga yayin nan nawa mm. ainihi fa wannan yarinya ɗana aka bawa ɗana aka je aka yi baiko aka yi komai aka ce an ba shi ni da shi muka yi magana yaron wajen ka yaron wajen ka ce kai ma na cin. a ka sai mana ka sai baiko kai ka ni yaron wajen ka za siya yarin ka bari ana kai shi ko mun muka biya canza ka bada kuɗi na kuɗi alagungun ba ina zuwa wanda ba alhungumi ba alhungumi ba to yi magana ka bari so ka magana yaya na ka san da awo yake eh. haka ne ko sai kari sai hannun shi ya kare kuɗi sai kuɗin ya kare ok money fund finish hmm, da ya kare wannan yarinya sai ya maida ta haja wajen ba haja ni sunan da ba haja. ok ya ji maka kenan hajiya ko hajiya ko maka ba magana da abun nan ba me ko understand da yare sai ka sai ka jikki sai ka sai ka tana da bukata maka shi wannan yaya nawa eh yarsa

magana shi je siyan kana ya mir da yanya nan ne yana sama kudin shiga kowa ya zo a karba kudin ya zama mna ci mala ni zan kai kara ni wuri mm, mm, mm, mai gari wanda na sabon da ya karyan ka wala saboda shi na gani kowane rikici ya tashi kashe mana mana ne baban da ji bane wannan abin no be what bandage you dey put for head eh rawani to garin ku ku ne ba ma kada ka ka tuna mun ka tuna mun mun nufa ka tuna nufa ala ai magana a ce a bandage no bandage anything white long one na bandage a garin ku wannan me wannan tsakiya ce wannan chorota ne eh chorota juma wannan wannan ne sarauta kudi ne to mun masarauta ne wannan raunin To ciro ta na ma wa da put advantage na. Na ce wannan tsakiya ce ba tsakiyar banza ce da wofi. Kaciya? Tsakiya ba kaciya ba. Kaciya dai na yi ma yaro. Tsakiya. Tai. Wannan kaciya. ka fahimce ni. Eh? Ba wani ne ka zo mun ba. Amma dan waka ne ko? Amma ina your brother. Eh? Asalin fa kiwo na wannan wa. Yan damfara ne suka mutu same shi. ne da fa? ne don ka um, Masu wala wala. wala wala eh yan damfara walciya ci yan 419 419 su suka zo suka same suka ce za su cika masa rumbunsa gaba ɗaya da dawa da gemu sai ka yi kuɗi gaba ɗaya kin fice fashi sai sai Allah sai ciyar ya ban to amma za ci ube shi saboda yi maka dankara shi za zo mu ma mu dankara oh! to ya juya mu je tuba ah, wannan kun ta ni ka kai kai na ga ne zan je wurin ni zan ci kai karan sai akwai alakali akwai sarki a danya ya gagara tura mu birni ai wani da a'a ka san Allah gari bai sa yi min wannan kulle kulle ba ni dai ba kulle kulle gaskiya ne a turo min takarda wai an kwabe ni aka kwabe nake ne ai ba sai dan fara jin dadin mulki sai nake mulki a tuɗe ban mai dan na Allah ya kine mu albarka wannan gaskiya ne an wani da albashi ne wata biyu ranke da wata biyu fa a sannan ku eh, ku barka eh sannan ku nake neman ku kake neman ku shi nan kai ya gudu wallahi ya gudu wallahi ya gudu har sunan ka sai ya ji a kar ka goga min bakin ji da na bakin ka zo kuma gidan mutum da da komai ka zo ka unguwa ma ya ban kamari ko wallahi ko dan karo maka bin kudin yade ba mu juna kai dade ba hankali na ba hankali ran kai dade alhaji eh yi to to to sun ah, ba sun alhaji kai ba ka cire sun sauta na yi ran kai dade Allah ta make ka a a ba ya so a tore tore ne Allah so a tore tore an an ma an barin garin nan za wallahi wallahi barin garin nan wallahi da masu mulkin garin nan eh da masu irin ku muke zaba ku zama mana kantiri a garin nan wallahi babu yata dilali a a wai akai ne ne kai kai kai kai kai kai alhan to a gabana kai kai da a gabana kai kai da a gabana to kai da kudin abin da ba na da eh ka kudin ne me ka na da kudin ka na da me ka kudin ne me ka kudin ka fada eh biye shi ce kuma kudin me yake yace zai bani biye shi kai dan eh na je kofar gidanka nace ka zo ka neme taurara ka ga kuɗi amma hewari kake yi wannan ko ah. a garka an gwarmu ba sai da sabulu ko kai mishi magana fa wannan bawan Allah fa kai mishi magana wallahi zan daka shi a gurin nan kai ma sau na gani kai kuɗi nake shikani shikani da gudu ba shikani shikani ai ba inda rani masha Allah eh wannan akan yarinya ne unguwa ni ma kaga na bayar na bayar na karba na karba na karba na karba ni ma na kawo ni na na karba na kawo ni na karba to ku zo mu je gidan daga dagaci mu je a je gaban dagaci eh ai zancen nan ba eh, haka to to saka shi ku yi ne mu je kai kai to ku to ba din ba hankali ku to ba din Allah ka ba hankali na ba wa ta ci ka mu je a kuma ga ai na fito nan kama da shi yawa to ai ba na san ni Allah ba kai eh abin nan ya zo hidacin fuska ana san a tozar ta fada ya zo a ciwo mutan fuska amma ba aka ba ba nawa aka take nawa aka take mu ban jan muna so a fara fara kace tana so haka ka kawo wani uzuri alquran ba zan bari alquran ba zan bari haka wani uzuri alquran ba zan bari ba akwai tsohon bahi na da nake bin shi bayan tsohon bahi na da nake bin shi kuma ga kudin da na zo na narka mashi akan wannan yarinyar wallahi tallahi in bai biya ni kudi na ba wallahi sai na kai shi binni na da yan sanda to na ji za ka haɗa ni da yan sanda alhamdulillah ran kai dade ni fa ba yarinyar nan ba zuwa ne daukar ta ne na tafi da ita kofar gidan mutum na nuna ta na ce da ba shi mutum ne ku kuka ta ko kuka zo kofar gidana kuka ce kuna so saboda haka bayan sa da ni da bishiya ya ba ki wani bawan Allah nan cin amana da yi ashe yarinyar nan tana son wani yaro ni bai gayan ba da girma na ce na takarar da yaro kuma ina Allah ce a gaya mu wani yaro ne a ce a gaya mu wani yaro ne ga yaron nan wannan abin da kuke kai ba buga kai ba laifi kai ba alhamdulillah amma ta wani bangaren ka yi laifi da na ce da mutum ya zo wancan ya kawo wannan ya kawo ba a nema duka ka kaka wallahi wallahi ran kai da zamanin nan na hange hange ya zan yi samu dan mutum ya kawo zan ce a wannan haram ne ce wasu ma haram suke ce wasu haram suke ce eh, eh, to ya ka ce duk ba wannan ga yaron da yake son ta yanzu dai a ka'ida tunda wannan yaro aka yi alƙawari shi da mutake ke so to ba za a yi wa yarinya karfa karfa tun shi take so sai a bashi kuku kuma zaton a dawo da abin da aka bani bata taso ba hoton tsohon kuɗi nawa ku ba yara ne manya ne da ku. saboda haka idan aka tsaya na irin wannan kuma ai sai a rasa waye baba waye yaro yaro dai tunda an riga an yanke magana abin masa yarinya ya aura an gama to wannan ba shi tafi damuna ba kun san dai dan takarar kansilan nan na wannan maza ba dai kun san an kore shi saboda rashin mutunci da ya rika yi an ko eh eh, eh, eh, eh. to me zai hana tsaya a natsu akan wannan magana shi ɗaya ma an ce ko jawabi ma kar isa yayan ko izini daga can fedara eh ka gane ba to yanzu nan da daddare kaga alama ƙarshe ta zo to da daddare za mu zauna mu da yan majalisa manya a duba a gani waye ya kamata kuma a fito da ya yi ci gaba da wannan amma tuntunin nan kai daidai ne ya cancanta da zai ya wani nono a gani ina da magana dan batan gari a nono da buga ina da magana a ah, godiya ne an ba yarinya me eh, magana godiya magana ta ni dai tunda an riga an magana wannan yarinya mm. ni na bar musu yarinyar eh ni a bani kansila sai dai ka hada ya wallahi dai hada wai ta ma haka to na hada kai ji wai wai ta haka yarinya ta ce ko eh na baka kuma ni ɗanka ne to kuma akwai ta ba eh? Allah dan annaba kuma magana ne haba hikka ne kabari ni dai ni ya kama ya yi eh, za mu duba mu gani wannan ya hakurin maganar kansila yaro a bashi mata ma a bashi abu mun karkaji da wai sai na je binni na ɗauko ɗan sanda idan Allah ka kace sun kama alhaji ana gama magana alhaji na ce ka ɗauko mu bishiya to ni dai ko masa bishiya to alhaji alhaji

bane amma yaran eh da kansunan nashi da yarinya eh. ba zai zauna lafiya to akwai wata kenan ƙasa